أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا مؤمن مريسينا الهميس شاء تقوص ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine 23 ga watan 6 shekara ta 2016 na lissafin miladiya a darasinmu na 18 kenan a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana alkawarin da ya dauka daga annabawa akan cewa idan Allah ya ba su littafi da hikima sannan wani manzo ya zo ya zo musu da littafi da kuma addinin da yake gaskata abin da ke tare da sunan littattafai to lalle wajibi ne a kansu su yi imani da shi kuma sannan su taimaka masa wajen yada nasa addini Allah maɗauki ya karɓi wannan alƙawari daga gare su har ya karɓi ikirarinsu su kuma suka ce eh sun yadda kuma ya ce su yi shaida shi ma yana cikinsu tare da sauran masu shaida sannan Allah subhanahu ta'ala ya ce duk wanda ya juya baya ba da dalika fa ulaika humul fasikun duk wanda ya juya baya daga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma taimakon addininsa yaki wannan ko kuma ya watsi da wannan alkawari da aka karba daga bakin annabinsa wannan ana zancen mabiya duk mabiyin wani annabi da ya ƙi yarda da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko annabin da ya biyo bayan nasa annabin to ula'ika humul fasikun waɗannan su ne fasikai a wannan ita ce a da makaranta jiya ko? akwai ɗan abu ɗaya da ya rage mu ɗan yi magana a kansa ganin muhimmancinsa malamai sun tattauna a kai akwai magana cikin faɗin Allah maɗauki da ce famanta walla ba da zalika nan wanda ya juya baya bayan haka bayan wancananka zalika dinnan ishara ce zuwa game ba'dal ilmi bi hadal mithaqi ko to a ƙarƙashin wannan aya malamai wasu malamai zan ce sun tattauna wata matsala mai muhimmanci a babin tauhidi da aƙida cewa shin ana ba ashe ba a baiwa mutum ko kuma in ce ana baiwa mutum uzuri da jahilci ana ilzamin mutum a tilasta masa a ɗora masa wajibcin aiki da abu bayan saninsa tunda Allah maɗauke ce faman tawalla ba'da zalika ba'da zalika ba'da me ake nufi bayan me duk wanda ya juya baya bayan haka bayan me bayan sanin wannan abu to karshen wannan malamai suke cewa ashe kenan idan mutum ya rayu a inda bai taba jin labarin komai na addini ba a zahirinsa in ba musulmi bane to yana nan a ba musulmi bane lamarinsa kuma amma yana koma zuwa ga Allah dangane da lahira mu a nan duniya in ba musulmi ba ne za mu ɗauke shi ba a musulmi ba kuma ya mutu ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa komai na hulɗa na musulmi ba amma a wurin ubangiji Allah ne ya sanya da zai da shi zai iya tsira gwargwadon abin da Allah ya sani na cewa saƙo bai zo masa ba kun fahimci wannan an kuma musulmi ne zahirinsa ya musulunta to amma ya jahilci wani abu to karkashin wannan hatta a babin fikihu wannan matsalar tana shiga idan mutum ya rayu a badiya a can nesa a jeji bai san komai shi dai yana sallah la'alla sallar ma Allah ne san yadda take kasancewa a ƙauye yake can babu mai koya masa babu komai to akwai abubuwa da dama da zai iya yi a rayuwarsa sai wata rana sai ya zo ya ji hukunci sai ya tambaya ba irin wannan malamai sai su ce abin da ya wuce shi ke sai ya fuskanci rayuwa ta gaba yanzu misali a sami mutumin da zai shekara saba'in ko tamanin a jeji yake a ƙauye irin fulaninmu kakan sami irin wannan yau a jeji shi dai musulmi ne kuma yakan shigo duk juma'a ya zo kasuwa misali zai salla irin yadda ga sauran musulmi suke yi za a iya ba abin mamaki ba ne ka samu irin wannan bai taba jin labarin wankan janaba da zai shekaru da yawa bai san wannan ba sai wata ran ya zo ya sani ko a rediyo ya ji ana faɗa sai zo ya tambaya yanzu ya rayuwarsa ta shekara 60 da ta gabata ko 70 sai yanzu ya san wannan abu ya za ka ce masa a matsayinka ne mai fatawa sai ka ce allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka insha allah in fahimci abu sai ka fuskanci nan gaba ba za a ce tsallar shekara saba'in ya sake ta ba musulunci ba zuwa da irin wannan abu mai tsanani in fahimci abu to wannan karkashin wannan abun ne cewa famanta walla ba da dalikan akwai maganar isharar uzuri da jahilci akan samu yan mata yarinya za ta balaga ta fara haila ita a tsammanin ta bata san fara haila shine balaga ba kuma tana jin kunya bata gaya ma iyayenta ba ana samun 'yan mata za su fara haila sai su ta ɓoyewa su ta kuka wani haka za ka gani ran da ta fara haila kuka za ta yi ta ta bakin ciki ta ɗauka wani zunubi ta wani laifi ta ba ta san meye ba kuma iyaye ba sa kusa da su ba sa nusar da su ba sa koya musu cewa in kika fara ganin kaza to alamar kaza ne wani abu ne da ya kamata a cire kunya a rika koyawa 'yan mata haka samari maza iyayensu su rika zaunar da su suna nuna musu cewa in ka fara ganin abu kaza ko ka fara jin abu kaza a jikinka to alama ce ta kaza to daga ranar sallah ta hau kanka to sai ga 'yan mata da yawa ba su san wannan ba sai su zauna wata ce shekara biyu a wannan yanayi sai ta ɗauka sai ta kai shekara goma sha biyar ne a sannan wajibcin balaga ke hawa kanta ko wata ma ta ɗauka sha bakwai sai ta wajen shekara biyu ba ta sallah ba to irin wannan menene shi ma jahilci ne ba ta san meye ba in ta zo daga baya ta sani ba za a ce to ta rama sallar shekara biyu ba sai a ce abin da ya gabata bisa jahilci sai ta fuskanci sabuwar rayuwa kuma yanzu ta tuba ta ci gaba da tsara rayuwarta da ilimi mun fahimci dai wannan abu wannan dai akwai sabani na malamai akan matsalar wannan abu ne ake uzuri da shi ake ba mutum uzuri jahiltarsa yauwa mutum rashin tambaya ko kowa idan mutum ya zauna bai tambaya ba yana da uzuri ko ba shi da uzuri abin da yana danganta wannan abu ne mutum yake ciki kuma a wannan yanayi yake ciki wani yana kusa da ilimi wani yana sauraron rediyo wani ba sauraron komai haka yake can ajeji bai san komai ba sai me zai ci me zai sa a cikinsa me zai kuma na rayuwarsa to irin wannan kuma in musulmi ne ba a rusa masa musuluncinsa mun fahimci abu haka idan mutum ya rayu yana wani abu ko da abin yana kaiwa ga kafirci ko ya dade yana wata bid'a shi bai san ma abin ba shi ya dauka wannan ma shine gaskiya amma in asalinsa akwai musulunci to shi ma sai mu abinda zaka yi kai mai wa'azi ran da ya tambaya ka gaya masa abu kaza ga hukuncinsa amma ba a rusa masa musuluncinsa wannan kuma lamari ne shi da ubangijinsa in Allah ya so ya gafarta masa abin da ya gabata in kuma ya so ya azabtar da shi gurgudan menene a zuciyarsa Allah sa kun fahimci wannan akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wani zai ce aito yanzu duk kafirai da suke duniya waɗanda ba su taɓa jin labarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shikenan Allah ba zai azabtar da su ba sai ka ji cewa yaya kai da ka sani za ka shiga azaba kila su Allah bai azabtar da su ba haka ake nufi amma zancen yana da wani abu akwai hadithin manzo Allah sallallahu alaihi cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu la yu'minu bi illa dakhala an ko babu wani mutum a wannan al'umma al'umma nan ana nufin ummatul da'wa tunda ya shafi gaba daya ya ce yahudu nasara kuma dama ahadun min hadhihi al-umma yace to yace babu wani wanda zai ji labari ne ko da ke ba khabar yace ba yasma'u bi yasma'u bi yaji magana dangane da ni yaji magana ta ko yaji labari na ko yaji an yi wani mutum sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi manzo ne na Allah in dai har ya ji wannan sannan bai imani da ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ya shiga wuta a wannan hadisi zahirinsa me zaka fahimta za ka fahimci cewa duk mutumin da ya taba jin an aiko manzan Allah salama in bai imani shi ba menene shi zai tabbata a wuta malamai dangane da duba wannan matsalar sun kawo wannan tattaunawar hatta akan wannan hadisi malam albani akwai wata tattaunawa da yi da wasu bayan Allah yake cewa shi wannan hadisin yana masa wata fahimta cewa abinda ake nufi da shi a babin wannan al'udur bil jahl yace wannan hadithin ana kallonsa ne ta bangaren cewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya mafarki ya ganni a mafarki tuni ya gani hakikatan ai mun san wannan hadisi yace inna shaytana la yatamathalu bi shaytan baya kama da ni baya kokari yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ka gani to amma malamai sun tattauna ai sai idan ka gan shi a kan siffar da ita ce siffar da aka take a rubuce ita ce siffar manzan Allah salasalam idan ka ga wani haka shaidan shaidan haka wani aljini aljini wani dan iska dan iska haka misali marar mutunci to ba zai taba yiwa a ce wannan shine manzan Allah ba salasalam dole ya zama cewa wanda ka gani mai siffa ce irin ta manzan Allah din yadda ka karanta ta a littafan da sunna ta tabbatar man cewa ga siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan hadisin to simal albani yake cewa to haka shi kansa wannan hadithin sai wanda ya ji daga manzan Allah sallama a hakikanin yadda da'awar tasa take kun ga kenan ashe yana nufin wanda ya ji labarinsa da fahimtar yadda yake sannan ya ƙi ya kangare to shine mai shiga wutar jahannam to anan ka'idan mu dai dangane da abin da ya shafi mu'amala da wanda ba musulmi ba shine duk wanda ba a san musuluncinsa hakikatan ba to mu ɗauke shi a ba musulmi ba mu'amala ta duniya mu yi mu'amala da shi a matsayin ba musulmi ba ne amma abin da ya shafi lahira to wannan ba mu sani ba ba ruwanmu da abin da yake zuciyarsa dangane da ubangijinsa na taɓa ba mu wani misali wani lokaci da muke tattauna wata magana irin wannan cewa misali za ka iya samun mutum a wani jeji can kuma abin da aka sani dangane da shi shine kafiri ne bai taba musulunta ba to amma mu abinda muka sani dangane da shi shine wannan zahirin cewa ba musulmi bane in ya mutu ba za a je masa sallah irin ta musulmi ba ba za a yi masa sutura irin ta musulmi kamar da bahaushe ke cewa to amma tana yiwuwa can ajejin da yake wata rana wani mai wa'azin ya zo daga wani wuri ba ku sani ba ya yi masa nasiha ya karɓi wannan abun la'alla ya musulunta duk unguwar ba wanda ya sani ana iya samu wani ko ba iya samu to kaga kenan lamarinsa dangane da batsinin abin da yake alakarsa da ubangiji Allah ne ya sani mun fahimci wannan wannan kuma ka'ida ce a aqidar ahlus sunna ba a shiga tsakanin Allah da bayinsa cikin abin da ya shafi lahira amma abin da ya shafi duniya za mu mu'amala da mutane a duniyance wannan ya musulunta to mu ɗauke shi a musulmi ya mutu a yi masa sallah ta musulmi batsininsa akwai abubuwan da ya fahimta daidai ya kauce wa sunna a wani wuri bai kauce wa sunna ba wani kuma Allah subhanahu wataala zai masa hukuncin sa lahira mun gane wannan amma mu mu ci gaba da masa nasiha da masa wa'azi kar mu kafirta shi wanda ku ba musulmi ba to mu bashi shi ma a matsayin da bai musulunta ba ba mu sanya musulunta ba mai masa mu'amala irin ta wanda ba musulmi ba amma shi ma lamarinsa dangane da lahira dan wuta ko ba dan wuta ba wannan kuma za mu faɗa akan hukunci cewa wanda duk ya mutu ba musulmi ba ɗan wuta ne amma individual kowanne mutum shi kaɗai lamarinsa kuma yana komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah shi ya fi sanin akan me ya mutu an fahimci wannan abu wannan yana taimaka mana wajen kyautatawa mutane zato da musu mu'amala mu'amala wadda take ita ce daidai da shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana adalci ku duba wallahi babu aqida mai adalci irin ta ahlus sunna duk wani mai bid'a zaka ga cewa yana daukar duk wanda ba aqida irin tasa ba to kawai yayi condemning dinsa dan wuta ne ko ba haka bane amma a sunna ba a wannan dakun sallah ba din mutumin da ko in ce hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutumi muna yawan fadar sa shi ma ko mutumin da yayi wa ƴaƴansa wasiya hadisai biyu ne duk zan faɗa mana su yayi wa ƴaƴansa wasiya yace idan ya mutu su ƙona shi sai ya zama toka su ɗauki tokar su sheƙe ta a teku shi yana cewa in Allah shi yana ga in yi haka to Allah ba zai samu ikon ya tashe shi ba a tsammaninsa Allah ba zai tashi toka ba a tashe ta a matsayin mutum to kunga wannan a zahiri menene a zahiri kafirci ko to amma ran tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam labari Allah sai ya tambaye shi menene yasa kai bawon Allah kai wannan hukunci kace ayyanka ku zai su sheke tokarka a cikin teku sai ce Allah tsoronka nake ina jin tsoron in ka kama ni laifukan da ne maka ba za ka gafarta mun sai Allah ya ce to tunda tsoro ne yasa kai wannan je ka an gafarta maka kun ga ashe wannan ku a zahiri da wani zai ji maganarsa yace abu kaza ya aikata abu kaza ce wani ai a kafiri ma ya musulunta kafiri ya mutu sai a ce wannan ai kafiri ma ya mutu to amma ku duba yadda Allah madauke yi mu'amala da shi dangane da abin da ke cikin zuciyarsa don haka kar ka bari kai hukunci akan abin da ke zuciyar mutum wajen tsakaninsa da ubangiji haka nan mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba mu labari a hadisi kuma ingantacce ya zo yayi mu dan uwansa wa'azi ya ganshi yana laifi sai ce kai ka daina kaza fa Allah ya hana ya wuce ya kyale shi washe gari ya dawo ya sake ganinsa yana wannan laifin sai ce kai ba na hana ka wannan abun bajiya aka sake na uku sai ce shi mai wa'azin fa sai ce wannan mutumin wallahi la yaghfirullahu laka abada mai wa'azin ya ce wallahi na rantsa da Allah Allah ba zai gafarta maka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labari Allah sai ya ce wane ne wannan da yake rantsuwa akan cewa ba zan gafarta ma wani ba wane ne wannan man zallazi ya ta'alla alayya shi ne gani aka sami ila'i ma'anan rantsuwa mutum ya rantsa ba zai kaza ba wane ne wannan da yake rantsuwa a kan cewa ba zan gafarta ma wani ba sai ce a gaya masa gafartu lahu wa ahbattu amalak shi an gafarta masa wancan mai laifin ba kai kuma da kake wannan wa'azin kake irin wannan maganar an ɓata aikinka aikin duk da kai da wa'azin da menene duk ya lalace saboda ka shiga wannan shiga tsakanin Allah da zuciyar bawa baya cikin abin da yake daidai kuma sabawa manhajin da kuma aqidar ahlus sunna ne sai yasa hukunci ana yin sa ne da zahiri yawa zahiri kai hukunci akan menene Allah madauke faɗa dangane da wani ko dangane da hukunci asali ma alakar mu da abubuwa ta me ta hukuncin ayyuka ne kun gane abin hukuncin ayyuka ba hukuncin akan al'ashkhas ba hukunci akan al'ashkhas malamai ne suke da alƙalai ba ka ganin wane ka ce masa kai wane ni na rantse kai kafiri ne kuma a wuta za ka dawwama sam wannan laifi ne ba a yinsa mu kuma ne sanci irin wannan maganar ba daidai ba ce ba ta cikin aƙidar ahalus sunna wal jama'a Allah taimake mu ya ƙara mana fahimta to inda za mu tashi yau Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa afa ghaira dinillahi yabghun yanzu shin wani addinin Allah suke nema su waɗannan mutanen da za su kafirta inda Allah mu ke ce faman tawalla ai ana nufin waɗannan fasikan faman tawalla fa ulaika humul faman tawalla min ba'di dalika fa ulaika humul fasiqun to waɗanda suka juya ba su ne fasikai mun yi magana jiya cewa ma'anan fasikai ana ana nufin me kafirai yawwa saboda alfisqu anan fi muqabili mene al-iman yawa tunda an faɗi maganar islam don haka abinda ake nufi kafirci to wanda duk suka yi wannan abun afa ghaira dinillahi yabghun yanzu shin wani addinin Allah suke nema shi suke so ya zama shine hanyar tsiran su Allah ke tambaya wannan kuma tambaya ta mai ta inkari ce istifhami ce ta inkari afa ghaira dinillahi yabghun menene addini addini yana zuwa a cikin Qur'ani umuman da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ma'ana biyu addin bi ma'ana aljaza waddin bi ma'ana shart shart wal amal addini yana zuwa a Qur'ani da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana nufin jaza'i sakamako kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a cikin suratu al-infitar wa innal fujjara lafi sijjin ko sai ce me yaslaunaha yawmaddin yawa sannan a ƙarshen ayat ce wa a ƙarshen sura wa ma adraka ma yawmuddin ko yawa wannan menene ake nufi da yawmuddin haka nan fadin Allah madauki a cikin Fatiha maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin gurgudan kirawoyi yawmiddin abin abin ake nufi yawmul jazaa ranar sakamako don haka addini anan abin ma'anin abin da ake nufi da shine mene sakamako akwai kuma addini in yazo a Qur'ani a wasu wuraren abin da ake nufi da shi shine aikin da bawa zai yi a bashi sakamako akai shine wannan abun nan mu'amalar da zaka yi da Allah bautar Allah ka bi dokar Allah ka yi abin da Allah ya ce ka bar abin da Allah ya ce a bari mun fahimci wannan wannan shi muka fi sani akan an ce addini wanda an ce ya sunan addinin ka sai ka ce addini na musulunci to wannan shine fadin Allah madauki da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to wannan din anan abinda ake nufi da shi shine mene abinda kake hulɗa da ubangiji da shi rayuwar da kake tsarin da kake bi na rayuwa wajen mu'amala da mahaliccinka mun fahimci wannan haka nan a cikin ƙuliya ayyuhal kafirun ta lakum dinukum waliya din nan ba sakamako ake nufi ba addinin ku yana gare ku kuje ku karata addini na nima nawa Allah ne zai mana hukunci ran tashin alkiyama to nan kun ga addini ba jaza'i ake nufi ba ana nufin me sharadin da sai da shi za a baka sakamako to wannan dai shine dan haka anan wanne ake nufi to a wannan ayar jaza'i ko aiki aiki yawa aikin nan da sai da shi za a baka sakamako afa ghaira dinillahi yabghun shin wani addinin Allah suke nema walahu aslama wannan wawu ta hali ce wal halu al hali kuwa lahu ay lillahi aslama man fis samawati wal ard wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa duk aslama sun miƙa wuya lahu ga Allah to nan aslam tambayar mu ta farko anan me ake nufi da man din nan anan man an faɗi man wanda galibi a larabci ana amfani da ita lime lil aqili ko to anan duk da cewa man fis samawati wa man fil ardi ba duka ne masu hankali ba malamai suka ce nan taghliban lil aqili ala ghairi al aqil imma likafiratihi wa imma listihqaqihi an fifita al'aqil akan wanda ba mai hankali ba aka yi amfani da man ba a ce ma ba da an ce ma to komai ya shiga ciki kowa ya shiga ciki nan kuma aka ce man ana nufin kowa wanda ba haushe in kace kowa ya san mai hankali ake nufi in kuma aka ce komai ana nufin marar hankali to amma ma din tana iya kunsar komai da komai har mai hankalin zai iya shigowa to nan ma an yi amfani da manne ana nufin mai hankali da mara hankali duk sun shiga da yanzu idan ka duba ta bangaren adadi masu hankali su suka fi yawa a halittar Allah ko marasa hankali hmm? haka ne ba haka ba ne idan ka haɗo tunda Allah ya ce man fi samawa ce haddafa mala'iku yawwa in ka haɗo hadda mala'iku to mala'iku in ka haɗa su tare da mutane to masu hankali sun fi yawa domin me mala'ikun Allah Allah ne kawai san adadinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce cewa ba za ka a sama ba za ka samu maudi'u arba'ati ashabi ba illa wa malakun qa'imun aw sajidun aw raki'a ba za ka samu wurin jera yatsu guda hudu ba a sama wuri space da za ka samu inda za ka ajiye yatsu hudu babu shi sai face za ka samu wani mala'ika ko dai a tsaye yana bautar Allah ko dai yana ruku'u ko kuma yana sujada har abada haka ake haka kun ga hadisin manzo Allah sama da ya gaya mana dangane da abin nan albaitul ma'mur cewa akwai wani daki a sama ko wani masallaci ko wani wurin ibada a sama da a kullum mala'ika dubu saba'in za su shiga su bauta wa Allah a ciki su fito in suka fito kuma gobe ba su za su shiga ba wasu ne za su shiga a kullum haka ake dubu saba'in don Allah dubu saba'in kai kamar ka ɗauka ne a cikin ɗan adam yanzu nawa ake haihuwa kullum misali to a ce mala'iku haka suke kuma wannan fa tun kafin a halittu ɗan adam domin dama akwai mala'iku tuntuni kafin a yi ɗan adam to tuntuni su haka suke a kenan kamar da dai Allah ce wa ma ya alamu jinu da rabbika illa to idan ka haɗo da mala'iku da kuma masu hankali a bayan ƙasa to masu hankali sun fi yawa in ko baka sa da mala'iku ba to marasa hankali za su fi masu hankali yawa tunda aktharuhum la ya'qilu kamar da Allah yake faɗa wannan ahlul ardi ake faɗa Allah samu kunce mu to man fi samawati wal ardi me ake nufi da aslama har yanzu aslama al islam al kauni ake nufi anan ba al islamu shar'i ba ko al islamu al kauni shine al miƙa wuya da inqiyadi jawuwa ma'ana kamar yana gaya ma waɗancan da suka kafurta me yasa za ku kafurta yanzu ku addinin wani wani abun ko in ce wani addinin daban kuke so ba na Allah ba ba musuluncin Allah kuke so ba alhali kuwa gashi shi Allah duk abin da ke cikin sammai da ƙasa duk sun miƙa masa wuya to anan sai ka tambaye kanka wace irin miƙa wuyar idan miƙa wuya ce ta musulunta da bauta wa Allah to wannan ita ce al'islamu shar'i to wannan kuma kunga ai ba kowa ya yi ce ko don haka wace ake nufi miƙa wuya da ma'anar cewa babu dama a fita daga ikonsa da ƙaddararsa da ƙarfinsa da mulkinsa wannan ita ake nufi ko to wannan kuwa islam ne wani iri kauni ne ba shar'i ba ai kun gane wannan yau don haka ashe kenan aslama lahu man fi samawati wal'ardi a zamzumji tau'an wa karha a shi yasa wanda suke sammai ko gaba ɗayansu islaminsu islami ne shari'i kun gane amma wanda suke ƙasafa su kaunan ne wasu daga cikinsu kuma shari'a wanda ya musulunta mumini to shi aslama lillahi kaunan wa shari'a wanda kuma bai musulunta ba yana nan a kafiri da kuma sauran halittu da Allah ya halicce su halitta daban-daban a bayan ƙasa kun fahimci nan su kuma sun miƙa wa Allah wuya sun jawo zuwa ga hukuncinsa babu dama su yi masa tawaye wannan irin islam ɗin kaunan ma'ana khalqan Allah ya halicce su babu dama su yi masa bore yanzu kun fahimci abin yanzu kun taɓa ji an samu wata kungiya ta bishiyoyi sun yi tawaye su ba sa son su tsaya da sayoyinsu sun juya da ganyensu za su tsaya a juya sama da ƙasa misali zai yiwu haka nan ka samu ko kifaye su tawaye ko wani abu dai na halittar Allah marar hankali a ce ya yi tawaye daga ɗabi'a da Allah halice shi ko kafirin ma mai cewa yana da hankali kafiri mai hankali ko shi ba dama ya canja yadda Allah maɗaukaki wato ya tsara shi ya rayu ko yanzu ya ce misali shi ya daina gaba ɗaya ɗabi'arsa ya daina cin abinci ta baki a ɗabi'ance kawai ya creating wani bakin daban ko ya canza halittarsa ta wani yanayi wani zai ce ai akwai wani abu da ake zo ana cloning ana abin da ya shafi abin nan transformation na halittar dan adam ko a canza wa namiji ya koma mace mace ta koma namiji wannan ana yi yanzu kun sa ne ko ba ku sani ba ana yi masu harkar lalacewa dinnan suna zuwa maza masu neman maza wasu ma saboda tsabar lalace suna zuwa a canza su su ce suna son su mace suke so su koma kuma ana operation din kuma yana yi to ba yin wannan ake nufi amma kowannan ai fita daga ɗabi'a ne akwai wani abu da sai ka ji cewa suna fama da shi ka tambaye su za su ji cewa akwai wani abu haka not easy suna finding ɗinsa ba sa sakin jiki yadda suke saboda mai an samu wannan canjin na halittar Allah don haka ne abin da ake nufi ba zai yi dan adam ba zai yi wani wanda ba dan adam ba a ce ya kangare ya ki mika wa Allah dole a ce ya rayu da shi yake so ba da Allah yake so ina wani dan adam yanzu da zai samu iskar da zai shaka ya creating oxygen dinsa shi tasa yace baya son ta Allah saboda shi mulhidi ne atheist ne shi bai yarda da akwai Allah ba don haka zai je ya samu wata oxygen din da ba yanzu misali kuma irin duk masu wannan da haka Allah ke halakar da su ina fir'auna hmm? fir'auna da me yayi kafafa yayi alfahari cewa yayi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti hmm? mulkin misr ba nawa bane kuma wannan al-anhar din wannan koramin da kuke gani da teku da me duk a ƙasa na suke da Allah ya tashi halakar da shi da me ya halakar da shi da ruwan ya halakar da shi abin da yake alfahari da shi haka adawa man ashaddu minna quwwa haka suke cewa sai Allah ya aiko iska iska haka suke bankan bankan manya manya ne gida gidajensu kofar gidansu kamar bene hawa uku haka take manya manya ne sun fi karfin zancen soraye irin namu sai zancen benaye amma Allah madaukaki da ya tashi halakar da su iska ya turo iska guguwa ta daga mutum ta sama da shi a ko aka lalata komai fala yura illa masakinuhum haka Allah ba mu labari suratul ahqaf haka duk abin da mutum ke kafafa da shi sai ga ta hanyar haka Allah zai halakar da shi haka wajibi ya bayin Allah mu ji tsoron Allah dole mu masu mi kauya ne ga Allah mun ki komun su haka shi yasa Allah maduki anan sai ce tau'an wa karha al-islamu tau'an shine abin da ake nufi ma kana bi ikhtiyaril mar'i abin da ya zama da zabi da zabin dan adam shi ya zaba ya bi duk musulmi mumini aslama lillahi mene tawan yawa ya mika wuya ga Allah da zabin sa ya musulunta ya yadda ya zama karkashin dokar Allah to karhan fa karhan la ba ba ma a kiransa islam al-islamu la yakunu karhan don haka wannan shi ne malamai suka ce dalilin da ya sa dole ne a fassara wannan islam ɗin bil islami kauni la al-islamu shari'i domin al-islamu shari'i la ya kunu karhan duk wanda aka tilasta shi ya musulunta musuluncinsa bai ba kun gane abin idan har zuciyarsa zuciyar bata karba ba aka bu aka ce ma ga bindiga ka ce ka musulunta ya ce ya musulunta a zuciyarsa kuma bai yarda da Allah ba musuluncinsa yayi Allah na aiki da zuciya ne haka musuluncin sa bai ba da haka al-islamu la yakunu karhan shi yasa da Allah duke sa mana la ikraha fi din ba a tilasta mutum ya zama musulmi a ilmantar da shi ai masa wa'azi ai masa nasiha ta hanyar da ta dace ka bar shi da hukuncin nasa in ya yarda shi da Allah bai yarda ba zai hadu da Allah mun fahimci wannan abu da haka ashe kenan wannan karhan ana nufin islami na sauran da kafirai da dabbobi da sauran halittu sun miƙa wuya ga dokar Allah babu mai ikon ya fita daga tsarin Allah ya ce shi yanzu ƙarƙashin wani Allah mahalicci yake wani mahalicin da ya halicci sammai ba Allah da muka sani ba wani mahalicin da ya halicci ƙasa wani mahalicin da ya halicce shi shi kansa ba Allah ba ai kun ga babu wannan kuwa don haka sallama da suka yi miƙa wanda suka yi sun miƙa wuya ne akan tilas to kuma wannan al-islamu alal kurhi la yakunu illa kaunan la yakunu ma'ana shar'a inda kun fahimci mai ake nufi da wannan kaunan da shar'in da nake taiwon maimaitawa kamar da zancen da muka jiya na dangane da abin da shafi makana ko makana libasharin an yi utiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa muka ce wani irin abin nan abin nan kana ce ma'ana la yakunu kaunan wa shar'an yawa to dai mu je mu ci gaba da wannan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walahu man walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un kuma a gare shi za a mai da su makomar kowa zuwa ga Allah take duk wani mai rai da Allah ya halice shi ko ya mutu a wannan duniya to za a tashe shi shi din ne wannan jikin za a tashe shi duk yadda Allah ya mai da shi ya diddige ya koma ƙasa to haka Allah zai umarci ƙasan nan ta fito da abinsa da ya sa a ciki kayan Allah ne minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan maganar Allah ce babu sabani akai don haka duk inda mutum yake sawa'un a cikin ƙasa aka binne ka dabba ce ta cinye ka ruwa ne ya lalata jikin da menene haka in Allah ya kaddara lokacin tashin kiyama kowa zai fito to don haka dole ne mu sallama wa Allah tunda ba za mu iya fita daga ikonsa ba to don me za mu je mu bi wani addini wanda ba nasa ba asalin fazancen da muke siyakin da muke magana ke to sai sai alhali kuwa komai da ke cikin sammai da ƙasa da kowa a sama da ƙasa aslama lahu ya mika wuya ga Allah subhanahu wataala qau'an wasu da niyyar su da zabin su kuma Allah zai ba su lada akai shar'a wasu kuma karhan karhan ba da san su ba amma kauna wa ilayhi yurja'un kuma zuwa gare shi za a dawo da su Allah zai tashe su ran tashin alkiyama kuma kowa ai masa hisabi malam sa'id yake cewa ai ayatlubu at-talibuna wa yarghabu ar-raghibun fi ghairi dinillah masu nema shin suna neman hakanan masu kwaɗayi suna kwaɗayin wani addini ne daban wanda ba na Allah ba akwai wani addinin da za a tsira da shi in ba na Allah ba alhali shi yasa ai wannan dalilin da yasa kenan Allah madauke kawo wannan abun fa wallahi kamata in wa mu rika karanta Qur'ani da tadabburi da muna karanta Qur'ani da ganewa kana fahimtar me Allah ke cewa wallahi wani kafirsu ma da mutum ba zai fara yin sa Allah ne ke cewa mutane in dai mutum yana da hankali kamar ka ce ya ku waɗanda suka kafarta ɗin nan me zai kai ku kafarta don me za ku je ku yi wani addinin daban wanda ba na Allah ba ba musulunci ba ku duba man ku gani abinda Allah ya halitta a sama da ƙasa gaba ɗayansu sun sallama wa Allah duk Allah suke biyayya gare shi a tsarin halitta a tsarin halitta su ba wanda ya isa ya fita daga ikonsa ba wanda ya isa ya zo ya ce kai ni na gaji da zama na ɗan adam yau zan koma aljani akwai wanda zai iya wannan babu mai iya wannan babu mai iya cewa zai fita daga ka'idojin da Allah shi fada mana na tsarin murayu kun gane wannan abu to tunda ku haka ne ba za ka iya wannan ba dan me za ka fita daga shari'arsa don haka wajibi mu koma zuwa ga shari'arsa tunda mun san kuma a ƙarshen lamari za mu koma zuwa gare shi zai mana hisabi an gane abu to sai yake cewa ayatlubu talibuna wa yarghabu ar-raghibuna fi ghairi dinillah la yahsunu hadha wa la yaliq wannan bai kyau ba wannan kuma bai dace ba li'annahu la ahsana dinan babu wanda addininsa yake da kyau min dinillahi fiye da addinin Allah babu wanda addininsa yake da kyau fiye da addinin Allah walahu aslama man fis samawati wal ard Allah yace alhaliku shi Allah wanda ke sammai daga mala'iku kenan wal ard wanda ke kasa mutum da aljan da sauran halittu duk sun miƙa zuwa gare shi ɗau'an wasu da zaɓinsu karhan wasu kuma gabaɗayensu kai tilas ai alhalku kulluhum halitta baki ɗaya mun ƙaduna bi taskhirihi masu jawuwa ne zuwa ga horewar Allah Allah ya hore su dole su zama haka ai sakharahum Allah ta'ala an yakunu haka haka Allah ya yi su zama babu wanda ya isa ya canza yadda yake mustaslimuna lahu su masu miƙa wuya ne gare shi ɗau'an waktiyaran da zaɓin kansu ma'ana sun miƙa wuya shi ne ɗau'an da ganin damusu waktiyaran da zaɓinsu wa humul mu'minuna almusulmuna wannan su ne musulmi muminai almunƙaduna lil'ibadati ko almunƙaduna lil'ibadati rabbihim waɗanda suka miƙa wuya suka jawo zuwa ga bautar ubangijinsu wa karhan akwai kuma waɗanda suka jawo zuwa ga Allah wa hum sa'irul khalqi sune sauran halittu waɗanda ba mu'minai ba su kuma sun jawo a tilas ba a zabin su ba hatta kafirun hatta kafirai mustaslimuna liqada'ihi wa qadarihi haka sun miƙa wa Allah sun miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah da ƙaddararsa yanzu akwai wani kafiri komai kafircinsa da zai iya hangowa cewa a tafiyar da zai fita daga gidansa zuwa wani wuri ya shiga mota ya san zai yi hatsarin mota don haka ya fasa tafiya zai fita daga hukuncin kaddarar Allah ko idan motar ta zo za ta yi hatsari ya ce shi bai yadda da Allahn da ya kaddara ai wannan hatsarin ba shi baya ciki ya zare jikinsa ya fita zai yiwu kun ga ashe kenan akwai wanda kuma har yanzu idan ya tashi girma a matsayinsa na yaro karami zai ce shi irin wannan girman ba irinsa yake so ba ya fasa shi ba zai girma irin girman da Allah yake so ya girma ba ya fasa ya koma wani irin tsari daban akwai mai irin wannan ikon babu to tunda ku haka ne a wajibi kenan ashe waɗanda suka kafirta su hankalta su koma zuwa ga hanyar Allah subhanahu wataala sai ce wa karhan wa hum sa'irul khalqi hatta al kafiruna mustaslimuna li qada'ihi wa qadari la khuruj lahum anhu ba su da hanyar da za su fita daga hukuncin Allah subhanahu wataala sannan yace wa lam tina'a lahum minhu ba dama su iya ki wani shine misalin na bayar in Allah ya zo hukuncinsa na kaddara ba dama su iya ki su ce a'a mu ai ba mu yadda da kai ba don haka wannan hukunci ba za ka yi mana ba a zubo ruwa su ce a su ba su yadda da Allah da ke zubo wannan ruwan ba su sun fita su fita wata ƙasar daban da za a zubo wani ruwan daban wani ubangiji ne da suka yadda da shi ba wannan ba ya zubo musu da ruwa akwai wannan ba zai yi ba haka in Allah ya aiko bala'i ya rikita ƙasar gaba ɗaya guguwa ta ta da garinsu ya ce a shi bai yadda ba ya fidda kansa daga wannan ba za a yi da shi ba babu mai ikon wannan abu wa ilaihi marji'ul khala'iqi kulliha hakanan dukkanin halitta baki daya marji'in su makomar su komawar su tana zuwa ga Allah subhanahu wataala fa yahkumu bainahum zai hukunci tsakanin su wa yujazihim ya kuma ya ba su sakamako bi hukmihi da hukuncin nan nasa ad-da'iri bainal fadli wal adl wanda baya fita daga shine manan ad-da'iri bainal fadli wal adl wanda yake kai kawo tsakanin falala ne da adalci duk abin da Allah ya yi hukunci da shirin tashin alkiyama ko dai ya zama falala ce ya yi maka ko kuma ya zama adalci ne babu zalunci a ciki sai dai falala mai falala falala a baka kyautar da ƙarin abin da baka ma cancanta ba saboda kyautayi saboda baka isa ba saboda wanda ya isa ne zai maka shine falala mun fahimci wannan adalci kuma abinda kai na laifi a kama ka da shi ba a ƙara maka laifi don ba ka isa a yi ma zaluncin ba ba ka kai girman da za a yi maka zalunci ba mun fahimci wannan abu to haka Allah maɗuki yake shi yasa ai kun ga kun tuna magana da mai risala da yake faɗa hatta abin da ya shafi shari'a da batarwa me yace yahdi man yasha'u ko bi mene bi fadlihi yana shiryar da wanda yaso da falalarsa ويضل من يشاء ويخذله بعدله yana batar da wanda ya so kuma ya tabar da shi tabarwa shine a barka a kife makonka ka zauna ba mai taimakonka Allah yana yin wannan bi me bi adli saboda me wanda ya zabi kafirci ya zabi kafirci don haka adalcin Allah ne ya masa azaba kun gane saboda shi zabin an riga an bamu wanda ya zabi ya bautawa Allah ko ya shiryu to Allah maɗauki ya shiryar da shi kuma Allah ya ƙara buɗe masa ƙarin hanyoyin da zai ci gaba da samun shirya wa yazidullahu alladhina amanu huda ko Allah maɗauki yana ƙara waɗanda suka shiryu shirya Allah muke roƙo ya ƙara mana shirya ya ƙara mana imani sannan Allah subhanahu ta'ala ya ce qul amanna billahi kace wannan umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa yadkhulu fi hadha al-amri ummatuhu al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi su ma sun shiga cikin wannan umarni ɗin ma'ana wannan faɗi na ƙul abinda ke fassara mana shi shine ta suratul baƙara ƙulu amanna ita ta fassara mana can an ce mana ƙulu amanna nan kuma an ce mana ƙul to can an faɗa mana gaba ɗayan mu kowa ya fahimci da shi a ciki nan kuma da aka ce kul aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dole mu fahimci da mu da shi duk muna ciki kamar da ulu ta faɗa can a baya mun fahimci nan tafsirin alqur'ani ne da alqur'ani da ka ba da mutum sai nan ba da shi ake ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana umarni ake bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadda mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna ciki qul amanna billahi kace mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abinda aka saukar gare mu imani da Allah mai ma'anarsa mun yi imani da Allah cewa akwai shi mun yi imani da Allah cewa shine rabbinmu ubangijinmu rububiyya kenan mun yi imani da Allah cewa shi kada ya cancanta mu bauta masa shine uluhiyya mun yi imani da dukkan abin da Allah ya bamu labari na sunayensa da siffofinsa haka al-imanu billahi yatabammanu hadhihi al-umura al-arba'a in aka ce imani da Allah ya kunshi waɗannan abubuwa guda hudu to dole ne mutum ya imani da Allah ma'ana ya yadda akwai Allah ya yarda da Allah shine rabbinsa ya yarda da Allah shine abin bautarsa ya yarda da sunayen Allah da siffofinsa da ya bada labari kuma wa ma unzila alaina da abinda aka saukar a kanmu kun gani a kanmu nan ana nufin a gan manzanmu wanda mu kuma mabiyansa ne domin ainihin saukarwar akan wa aka saukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna anzalna alayka ko akwai dama shi yasa a cikin alqur'ani akwai wurare da yawa zaka ga ana magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake magana wasu wuraren kuma ana magana da shi da shi da da shi da al'ummarsa yau kuma da Allah ke cewa nahnu nazzalna inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila kaga alayka qur'ani ba wanda aka sauka alqur'ani shi aka saukarwa da haka nan ko an ce alaina shi ake nufi aka saukarwa mu kuma taba allahu yau mu muna bin sa akan wannan kuma unzila ala ibrahim da abinda aka saukarwa annabi ibrahim in ku kula can a suratul baqara an yi amfani da ila nan kuma an yi amfani da ala wanda duka ma'ana ɗaya ne cewa an saukar a kai an saukar zuwa wancan yana mai da hankali kan ina saƙon ya isa ko wannan kuma wa aka ɗora ma hukunci duka dai kuma ma'ana su ɗaya kuma unzila ala ibrahim da abin da aka saukar wa annabi ibrahim mun san annabi ibrahim abul anbiya'i abul tauhidi abul hanifiyyati duka sunansa ne wa Ismail Ismail kuma shine ɗansa na fari shine ɗan Annabi Ibrahim ɗa na fari shi yasa da ya tashi mafarki da yayi yace ya bunayya inni ala ara ma la tarako inni inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin yace ya dana ina na gani a mafarki cewa ina yanka ka su kuma mafarkin annabawa menene gaskiya ne duk abinda annabi ya gani a mafarki to tabbas ne shi ba ba kwakwalwar su Allah ya kare ta daga kwama talar mafarki irin naka irin naka rika kana wuwu wani an koro ka kana buge buge ba sa yi ba sa yi annaba duk abin da suka gani da gaske ne don haka ya gani a mafarki zai yanka dansa shine ya gaya masa da kuma mai hakuri sai ya ubangi ya ya babana abinda aka umarce ka dinnan je ka yi za ka same ni mai haƙuri falamma tallahu lil jabin ya kwantar da shi zai sa sai Allah madauke shi dama jaraba ka muke yi mu gani sai aka ako masa rago a madadin wannan dama jarabawa ce daga Allah madauke ya gani to wannan shine annabi Ibrahim shi aka jarraba dan nan nasa kuma da aka yi wannan da shi shine annabi Isma'il akwai maganganun wasu malamai suna cewa annabi Ishaq ne aka yi wannan abu da shi amma magana mafi karfi ita ce annabi Isma'il ne agun yahudawa dama suna faɗar su ma suna da wannan kisar yankan sun ce ishaqa inda masu dole su faɗi haka a musulunci kuma malamai sun saba har al-imam tabari shi ma na cikin masu ra'ayin cewa ishaqa ne ibn al-qayyim ya kwalkwale wannan matsalar ya kawo mata hujjoji da ƙarfi tabbatattu cikin zadul ma'ad cewa annabi isma'ila shine azzabih ba annabi ishaqa ba akwai dalilai kuma dai da malamai suka kawo za mu gani mu a wurin mu matsala ce ta istihadi don ba ta da alaka da wani abu na aƙida da mutum zai kafirta in ba haka ya faɗa batun da abin ba nassi aka yi cewa ismaila kai ne aka yi kaza da kai ba ai ba nassi bane ko da aka dan an yi istihadi ba matsala bace to ne abu amma in dalilai suka karfafa gefe guda to sai ka karbi abin da dalilai suka karfafa zuwa gare shi wa yaquba da annabi yaqub annabi yaqub shine dan ishaqa kuma shi ake ce mai isra'il an ce ya banu isra'ila ana nufin ya banu yaqub wal asbat malamai sun sabani me ake nufi da asbat wasu su ce abinda ake nufi sune ƴaƴan annabi yaqub su sha biyun ne wasu kuma su ce a ana nufin al'ummomin banu isra'ila wanda aka aiko wa annabawa Eh, wasu malaman sun furin jayar da wannan suka ce lura da abinda an- ‘ya'yan annabi a ƙubin wato ‘yan'un annabi yusuf suka so su yi wa annabi yusuf in in- in waɗannan kuwa suka ga ba a ce su ne waɗanda za a saukar ma wani wani abu ba da an saukar musu da shari'a da ba su irin wannan muguntar da suka yi wa annabi yusuf ba wasu malamai abin da suka hanga kenan wasu kuma suka ce umuman dai ‘ya'yan annabi yaƙubu ai a cikinsu dai Allah ya kawo silsila na annabawa jerin annabawa da yawa to duk danginsu da suka da wani annabi su ake nufi da al-asbaq wannan kuma kaulin da yafi daka al-asbaq ana nufin me ka ce jikoki asalin asbaq jam'in sibt sibtu a larabci shine dan ya jikanka da yarka ta haifa jika da da ya haifa shi kuma ana ce masa hafidi mun fahimci wannan Duk tare da cewa a wasu wuraren ana itlaqin wannan akan wannan amma asalin ma'anar shine wannan yawa a sai ce wa ma utiya Musa wa Isa mun yi imani kuma duk wannan fa muta'alliqun su tunda ai an ce bi ko wa ma wa ma akai ta atafi dai yana koma ne zuwa ga imanin nan qul amanna kace mun yi imani da me da Allah ko da abin da aka saukar mana mun yi imani kuma da kaza da kaza da kaza da kaza to shine har zuwa nan mun yi imani da abin da aka saukar wa Musa da Isa nan an kebe annabi Musa da annabi Isa daban da aka fidda su daban aka ambace su saboda muhimmancin su saboda a cikin annabawan banu Isra'ila babu wanda ya kai su daraja kun fahimci wannan da duk annaban banu isra'ila babu wanda ya kai annabi musa da annabi isa daraja shi yasa kun ga su kadai ne ai a cikin ulul azmi kun san ulul azmi ne Mm, ulul azmi min ar-rusul ba u- me ma'ana ulul azmi hmm yawa ma'abuta karfin kuduri da hakuri shine abin da ake da azmi waɗanda suke da ƙarfin ƙuduri su suka fi kowa shan wahala wajen yada tauhidi da fama da mutanensu akan su karɓi addinin musulunci shi yasa a kira su ba ulul azmi da da- ba daga azmu bane na azama da wannan ne azama za a ce ulul azamati wannan shine girma mun bincin nan yawa to a cikin su ne ulul azmi a cikin annabawa tunda kun san su mun faɗi su manziya ko ko shekaran jiya da waye da waye nuhu da ibrahim ko sai Musa da Isa sai annabi Muhammad to kun ga suwaye a cikin bani Isra'ila Musa da Isa ne annabi Nuhu ba shi baya ba a cikin bani Isra'ila dan shi an same shi tun kafin a samu annabi Ibrahim ko sai annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim kuma Allah ya ga mana ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan saboda dama kafin ma a samu mai wane ne shi kakan Isra'ila ne ko yawa tunda Isra'ila shine Yaqubu Yaqubu kuma dan Ishaqa ne Ishaqa dan Isma'il ishaka dan yaqub dan annabi ibrahim da kaga kina shi yaqubu jika ne ga annabi ibrahim da ka ba zai zama a cikin banu isra'ila ba sannan kuma sai annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma tabbas ba a cikin banu isra'ila yake ba mun gane abin ko da ka an ware su nan saboda an batan su saboda an saukar musu da littafai mafi girma at-taura duk annabin da yazo bayan annabi musa to yayi aiki da at-taura ne sai wasu littafan da aka saukar musu an saukar ba wai a saukarwa ta ba saukarwa ta su aje a taura ba a'a suna nan suna amfani da attaura mun fahimci abu attaura ba a shafe ta ba har zuwan annabi isa bai zo ya shafe attaura ba babu wanda ya shafe attaura daga aiki sai manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan wannan ko ai ya sa a ambaci annabi Musa da ambato babba yau wannan kuma dai mun yi zancensa da kuma kissar annabi isa duk mun ji girma da muhimmanci na annabi isa alaihi salatu wasalam sai ce wan nabiyuna min rabbihim nan kuma sai aka yi umumi bayan takhsisi bayan an faɗi wane da wane da wane sai aka ce wan nabiyuna kai da ma annabawa gaba daya mun yi imani da abin da aka saukar musu min rabbihim daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhu ba mu bambance tsakanin ɗaya daga cikin su mu ce mun yadda da wane ba mu yadda da wane ba mu musulmi mun yadda da duka musulmi ba zai zama musulmi ba sai ya yarda da annabi ibrahim sai ya yarda da annabi yaqub sai ya yarda da annabi yusuf annabi musa annabi isa da duk annabawan banu isra'ila sai ka yarda da su cewa annabawa ne na allah haka nan sai ka yarda da sauran annabawa da allah madauki ya ambata a qur'ani da wanda ma bai ambata ba mun gane wannan kuma babu bambanci cewa dukkaninsu daga allah suke wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan aya bayan malam sa'adi ya kawo ta sai ce taqaddama nadhiru hadhihi al-aya makamancin wannan aya ta gabata fi suratul baqarati a suratul baqara dan haka bazan ce komai akan wannan ba shikenan sun makala sannan yace sai gobe insha Allah sai mu ji aya ta gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilmi ilmi mai amfani Allah ya ƙara tabbatar da mu akan musulunci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
daga kuma tarawih da yake